rahmatullahi alaihi yana mana bayani akan wannan bai fa'ida ta saba'in wacce ita ce asalin ƙulla wannan babu bukan 73 afwan cewa zikiri ambatan Allah subhanahu wa kasancewa tare da Allah maɗaukakin sarki kullun da tuna shi da ambatansa waɗannan gabaki ɗaya suna zama sanadiyar kariya daga shaida to shine ke kawo mana wata kissa wadda ta abku da abu nazar hashim ibn al-qasim yake ba mu labarin abin da ya faru da shi cewa wai a gidansa yana gane-gane ko har mutanen makwabtansa suka ce ya tashi ya bar musu ungosu to shine ya aika ma wasu malamai guda uku ibn Idris da al-Muharibi da kuma Abu Usama sai shi al-Muharibi ya rubuto mushi ya ba shi amsa cewa wai a madina akwai wata rijiya wacce in aka sa guga a cikinta shi kenan sai kawai a tsinke gugar shi ne aka yi wani rubutu waɗannan shaidanin suka gudu ƙala abun nabir abun nabir ya ce da wannan wasiƙar ta zo masa fa a hasfu tauran min ma'il sai na samu wata roba da ake zuba ruwa a ciki in sun ce taur abu ne mai buɗaɗɗen baki kamar katuwar roba haka mun gane ta ruwa ثم kallon فيه بهذا Kalami, sai na faɗi wannan maganar da shi al muharibi ya faɗa min cewa an yi ma wannan bish an yi ma wannan rijiyar sai aka kubuta daga sharrin da ake tsoro a ciki ثم تتبعت به زوايا الدار sai na bi lungunan gidan saƙonnin gidan saƙunan gidan ba saƙonni ba saƙunan gidan sai na bi saƙo saƙo su ne azzawaya azzawaya jam'u zawiya azzawiya lungu ko loko in ji mutanen Kano ko farashashtuhu sai na bi duk ko ina sai ina na yayyafa ruwa a wannan fasahu bi sai waɗannan shedanin suka yi ihu ahraqtana ka kona mu nahnu natahawwalu anka ai da ka kyale mu ma da zamu bar gidan mu tashi mu ban maka gidanka wai abin da ya faɗi shine wa huwa maganar da ya ita ce bismillahi amsayna billahi alladhi laysa minhu shay'un mumtani'un ce bismillahi da sunan Allah amsaina mun yi yammaci billahi da sunan Allah alladhi laysa minhu shay'un mumtani'un wanda a wurinsa babu wani abin da ya gagare shi wa bi'izzati llahi allati la tu'amu wa la tudamu sannan mun yi yammaci da buwayar Allah allati la tu'am wanda babu wanda ya isi fiye ta balle har ya iya cin nasara kanta wala tudab sannan ba wanda ya isi ya tauye wannan izzat ta Allah buwaya ta Allah lafazin azzai ko dai annaqsu ko azzul dama azzulmu ma annaqsu ne ai tauye abu shine azzai وبسلطان الله المنيع نحتدب sannan da hujjar Allah ƙarfin Allah nahtajibu muke neman kariya wa bi asma'ihi husna kulliha sannan da sunayensa mafiya kyau a'idan min al-abalisati muna ina mai neman tsari daga iblisai al-abalisa jam'u iblis wa min sharri shayatinil insi wal jinni sannan kuma da sharrin shaiɗanu na mutane da kuma sharrin shaidanu na aljanu wa min sharri mu'linin aw musirrin sannan da kuma sharrin wanda yake bayyana sharrin sa wa mus'aw musirrin ko kuma wanda yake boye sharrin sa wa min sharri ma yakhudu bil layli kuma ina neman tsari daga sharrin abin da ke fitowa da daddare wa yaqmunu bin nahari sai ya boye da yini yaqmunu ay yastatir shine yaqmun wa yaqmunu bil layl ko kuma ya boye da daddare wa yakhudu bin nahari amma ya bayyana ya fito da yini wa min sharri ma khalaqa sannan ina roƙon Allah ya tsare ni daga sharrin abin da ya halitta wa dara'a da kuma sharrin dai abin da ya halitta wa bara'a da kuma sharrin abin da ya kaga da bara'a da zara'a da khalaqa duk ma'anar su daya wa laqad na. لجهنم كثيرا من الجن والإنس ذراء كينا من قال سنن دقى تشنسونا ألا أقوي البارئ البارئ أي الذي يبرأ الخلق wanda yake kagen halittu wa min sharri iblis wa junudihi da kuma sharrin iblis da kuma rindinuninsa wa min sharri kulli dabbatin da kuma sharrin dukkan wata dabba dabba ما يدب على الأرض سواء كان ذا غدلين أو على بطنه أو على أربع أو على أكثر من أربع أقي أم أربع وأربعين شيني دابة anta akhidhun bi nasiyatiha wanda ya Allah kai ne kake rike da makwakwadan kan wannan dabba inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana nan akan gwada bai madaidaici baya karkacewa a'udhu billahi ina neman tsari min mas'ada bihi Musa wa Isa wa Ibrahim alladhi waffa ina neman Allah ya tsare ni daga da abinda annabi Musa ya roki Allah ya tsare shi da shi wa Isa da annabi Isa wa Ibrahim alladhi waffa da kuma Ibrahim alaihi wanda ya cika kalmomin Allah wa idbtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna wa Ibrahim alladhi Allah ta taziru waziratun wizra ukhra min sharri ma khalaqa ina roƙon su ina roƙon Allah ya tsare ni da wannan abin daga sharrin abin da ya halitta wa da ya halitta wa raa ya kaga wa min sharri iblis wa junudihi da kuma sharrin iblis da rindunoninsa wa min sharri ma yadghi da kuma sharrin dukkan wani wanda yake zalunci a'udhu billahi as-sami'il alim ina roƙon Allah wanda ya ina neman tsari daga Allah as-sami'i mai ji al'alimi masani mina shaitani daga sharrin shaitani arrajimi jefaffe bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama kuma mai tausayi wasafati saffa sai aka kawo wasafati saffa Allah yana rantsuwa da asafati. Asafat mala'iku wannan shine tafsiri rajihi asafat al-mala'ika hadisi ya tabbata a Bukhari manzon sama ya ce masa habbansa ala turiduna ko ala tuhibbuna an tasuffu kama tasuffu mala'ikatu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan mala'iku suna yin saff so daga wasafati saffa Allah ta'ala yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke yin sahu sahu wanda suke tsayawa su sahu su tsaya a sahu a tsari tsayuwa a sahu na nuna tsari fazzajirati zajira Allah ta'ala yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke daka tsawa zajirin tsawa haka ce suna daka ma ruwa tsawa a ƙarƙashin shugabancin mala'ikin Allah Mika'ilu alaihi salam fattaliyati dhikra Allah yana rantsuwa da masu kakkaranta ambatan Allah suke kawo wahayi su ne me su as-safaratul kiramul barara sune wattaliya sune attaliyatu dhikran inna ilahakum lawahidun lallai ku kwara ɗaya ne rabbus samawati wal ardi shine ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa rabbul mashariqi kuma shine ubangijin al mashariq al magharib da al mashariq yadda rana take canzawa in ta faɗi a nan to za ta bayyana a wani waje ne to shine masharik dinta caccanza wadda take yanzu ai wasu da rana suke yanzu yanzu mu ga muna cikin dare ne shafaki ma ya bata ba mu ganin shafaki bacin maganin akwai alama hadari da kaga taurari to wani wajen kuma tana nan kaga al-masharik faɗuwa magharib faduwa ta take a wasu wurare wasu wuraren kuma ya kasance a bayyana take a lokacin ta fito shine rabbus samawati wal ardi na bainahuma wa rabbul mashariqi inna zayyana samaa ad-dunya lallai mu mun kawata sama ta daya da ake ganinta bi zinatil kawakibi a qira'ar dukkan qurra'u banda qurra'un kufa qurra'un kufa sune suke karantawa haka amma dukkan sauran qurra'u guda hudu a cikin al-qira'u sab'a suna karantawa ne da idafa inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatil kawakib kuma da irabin yafi sauki babu wahala a ciki bi zinatil kawakib bi zinati Alba'u bau harfu jarr zinati summa majrurun bilba'i ba'i wa huwa mudafun al-kawakib mudafun ilayh wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih amma asim da sauran A malaman kufa sai suka ce inna zayyana samaa ad-dunya bi zinati al-kawakib suka yi badali to ya kawo iskali saboda badalin badali ya kamata ya zama zina munakkani ne to badali ko tabi'i ne ya kamata shi ma ya zama bi zinatin kawakiba to amma sai aka Allah ta'ala sai ce bi zinati nil wakibi. aka zo da shi a matsayin mu'arrafi wannan wata balaga ce ta alqur'ani alkawakib din an san su to amma zinar zaka iya fassara ta kowa da yanayin yadda yake kallon taurari da irin adan da yake burge shi amma taurarin dai su ne sanannu ne su an yi ittifaki a kansu amma ado inda za a ce kowa ya zo ya siffanta yadda yake kallon taurari a sama da irin adan da suka masararin samaniya za a samu bambanci sai aka sa shi munakkari amma da aka tashi badalinsa sai aka ambace shi da mai mu'arrafi saboda an san shi bi zinatinil kawakibi mun gane wa hifzan sannan kuma mun sanya su su zama tsaro min kulli shaytanin maridin daga dukkan shaytani wanda ya kasance mai ketare iyaka la yasamma'una ila al-mala'il a'la basu isa su je su sato ji ba daga me daga al-mala'il a'la daga jama'a madaukaka wato mala'iku wa yuqdhafuna min kulli janibin sai kaji ana jajjefo su ta kowane bangare duhuran a matsayin bala'i da halaka a gare su lahum azabun wasibun sannan kuma suna da wata azaba wacce take mai tsanani illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqibun sai dai wanda ya sa ta jin a da khatsa ya fuzgo jin fa atba'ahu shihabun saqibun sai wani yula ya bi shi wanda ya kasance mai tsananin bala'i wanda yake dauke da wani irin nankwan dalma na azaba shine saqib ce abin da aka rubuto masa kenan abin da ya yi kenan ya karanta a cikin ruwa ya je ya tafesa wannan kissa ce babu dalili a cikinta duka waɗannan malaman da ake magana a kansu ba wanda a cikinsu ba wanda a cikinsu kusan bai kai ƙarni na biyu ba ƙarni na biyu ƙarnin su waye ƙarnin atba'u tabi'ina ƙarnin atba'u tabi'in ƙanana ƙanana ma al-imam malik rahmatullahi alaihi wanda su ne atba'u tabi'in shekara ta 190 da nawa ya rasu shekara ta 197 ko ya rasu al-imam abu hanifa ana sabani akan tabi'iyyarsa ko kuma tabi'u tabi'i ne shekara ta 150 ya rasu bayan hijira amma shi kanshi abun nazar da ya rasu shekara ta 207 daga wannan labari ne malamin al-qayyim ya bamu amma babu dalili a cikin sa sai in akwai dalilin da ya goyi bayan sa daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ko a cikin alqur'ani mun gane فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم wannan wani daga cikin abin da ya ratayi da faɗin annabi sama da ya faɗi kenan a cikin hadisin wa hadisin sayyidina al-harith al-ash'ari wannan hadisi mai ban mamaki mai ban sha'awa hadisin da Imam Tirmidhi rahmatullahi alaihi ya fitar da shi tattaunawar annabi Yahya alaihi salam da annabi Isa alaihi salam da Allah ta'ala ya umarci annabi Isa alaihi salam ya faɗa ma banu Isra'il wasu abubuwa guda biyar sai yayi jinkiri bai ambata musu ba annabi Yahya alaihi salam ya ce to in kai ba za ka ambata musu ba ni kuma zan ambata musu to daga ciki abu na biyar shine me wa an yadhkurullaha su rika ambatan Allah shine sai annabi sama yayi tashbihi misalin mutumin da ya zama yana ambatan Allah kamar mutum ne wasu makiya suka biyo shi da makamai za su kashe shi sai ya samu wani wata mafaka sai ya shige da suka zo suka yi ta neman shi ba su same shi ba to haka Allah ta'ala yake sa ambatan shi ya zama kariya ga bawansa shi yasa ba abin da zai tsare ka ko kai malami ne ko ɗalibin ilimi kowane musulmi fiye da ka zama ka rike ambatan Allah subhanahu ta'ala da ma'anarsa mai faɗi halartar majalisin ilimi ilimi halartar majalisin ilimi shine arrabi'ul wasiq bainal insani wal fitan babu yadda za a yi mutum ya ce ya nisanci majalisosin ilimi na alkhairi da ake karanta alkur'ani da sunnan manzo Allah sallama da maganganun magabata na kwarai sannan ya ce yana da tabbas game da imaninsa dole sai imaninsa a rika ya rika tawaya kuma kana nan sai ka same shi ya tsinci kanshi a cikin wani bala'in da da wuya ya iya fita amma ma damar yana halartar majalisin ilimi yana yi, ana yi ana tunatarwa to wannan ba karamar igiya bace mai ƙarfi da za ta tsare shi daga fitinu Allah ka tsare mu Allah ka kare mu shine yace ai shine manzo sama yace yuhrizu nafsahu min ash-shaytani bi dhikrillah annabi ya yace mutum zai rika tsara kansa ya rika ba kan shi kariya da katanga mai ƙarfi daga shedan ta hanyar mai ta hanyar ambatan Allah subhanahu wata'ala da yake Allah madaukakin sarki ka ba ikon ambatanka da yawa kuma akan yadda ka tsara akan sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam wannan shine kusan karshen abin nan fa'ida ta saba'in da uku ya kawo insha Allah ta'ala za mu shiga fa'ida ta saba'in da tafiya kuma tana ta nisa domin fa'idojin da ya ka fa'idoji ne ina ganin guda tamanin Allah ya taimake mu